Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi na Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta mu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma dai Sarfil hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Ina kira ga Kirista da Musulmi da muke a nan arewa, kuma da hankalinmu ga zaman lafiya. Idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa, abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin sai a biyo mu cikin shirin jawabai daga dattawa da ibrahim almasi garba zai gabatar bayan mun saurari shirin tsintsiya maɗaurin kiɗe na jimai ali kamar yadda aka saba a kowane daren asabar sai kuma wato kafin nan dai bari mu fara da shan labaran duniya jama'a assalamu alaikum babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar arangamar da ta auku a kan iyakar isra'ila da yankin gaza a jiya juma'a wacce ta yi sanadin mutuwar falastinawa goma sha biyar kana wasu dubu hudu suka jikata ciki har da mutane ɗari bakwai da hamsin da suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna takaddama da ta kauri a yankin na gaza amma ba tare da an cimma wata matsaya ba taye brook zarehun shine mataimakin shugaban sashen kula da harkokin siyasa a majalisar ta ɗinkin duniya Israel must uphold its responsibilities under, international human rights and humanitarian law. Ya ce dole ne Isra'ila ta mutunta dokokin ƙasa da ƙasa da ke kare haƙoƙin bil'adama. Ya kamata a ce an yi amfani da ƙarfin da ya wuce kima ne a matsayin zaɓi na ƙarshe, tare da gudanar da bincike na hakika kan abin da ya haddasa mutuwar mutane. Dabban mutane ne dai suka halarci jana'izar waɗanda a kashe yayin da Falasɗina suka ayyana zaman makoki a yau Asabar. Ga dukan alamu an gudanar da zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a ƙasar saliwa cikin kwanciyar hankali yayin da ake hutun bukukuwan Ista a ƙarshen makon nan a wani yunkuri da 'yan ƙasar suka yi domin kammala zaben ƙasar da suka faro tun a ranar bakwai ga watan nan na Maris. shugaban kasar enes bai koroma zai sauka daga mulki ne bayan da ya kammala wa'adinsa biyu na shekaru biyar biyar ana sake zaben ne bayan da dukkanin 'yan takara sha ɗaya suka gaza samun kashi hamsin da biyar cikin ɗari na ƙuri'un da aka da a zaben farko adadin da ake bukata domin samun nasara a zaben masu jefa ƙuri'ar sun yi zaɓi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyya mai mulki ta apc wato dr samura matthew wilson kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar sierra leone people's party julius mada bayo wanda ke takara a karo na biyu a shekarar 2012 ya faɗi zaɓe bayan da shugaba mai barin gado kuroma ya kada shi duk ɗan takarar da ya lashe wannan zaɓe zai fuskanci ƙalubalen sake gina ƙasar wacce ta fama da bala'in barkewar cutar ebola a shekarar 2014 da kuma 16 da kuma sakamakon bala'in kurarar laka da ta kashe mutane kusan dubu ɗaya a freetown babban birnin ƙasar a yau asabar rasha ta bai wa birtaniya umarnin ta rage jami'an diflomasiyan ta sama da hamsin da wasu ma'aikata a kasar ta rasha wannan mataki da rashin ta ɗauka shine na baya-bayan nan a matakin martanin da kasashen biyu ke ɗauka a kan juna inda suka sallami jami'in diflomasiyan junansu 23 a ranar juma'a fada kremlin ta bada umarnin a sallami jami'an diflomasiyya hamsin da tara da suka fito daga kasashen yammaci 23 a matsayin ramuwar gayya kan martanin haɗin kai da ƙasashen suka ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar rasha kuma ga dukkan alamu matakin na rasha ya fi shafar birtaniya ne inda aka baiwa jakadan ƙasar wata guda ya rage adadin jami'ansa zuwa daidai adadin jami'an diflomasiyyar rasha da ke birtaniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc malala yusuf zai matashiyar nan da mayakan taliban suka taba harbi a ka a lokacin tana 'yar shekara goma sha hudu saboda tana fafutukar ganin an ilmantar da mata ta koma mahaifarta ta mingora da ke tsakanin tsaunukan kasar pakistan a yau asabar ta koma garin na mingora a matsayin matashiya mai kananan shekaru da ta taba samun lambar yabo ta nobel peace wacce aka ba ta saboda fafutukar da take yi na ganin an ilmantar da 'ya'ya mata a da ranar alhamis malala ta isa kasar ta pakistan ta kuma gana da firayim minista shahid khan abbasi sawa'i kaɗan bayan da ta soka a islamabad a wata hira da ta yi da kafar talabijin malala ta ce ta bai mafarkin za ta koma ƙasarta inda ta bayyana cewa tana cike da farin ciki wani sabon binciken jin ra'ayin jama'a da aka gudanar a tsakanin amurkawa 'yan asalin afirka a nan amurka ya nuna cewa mutum ɗaya kaɗai cikin mutane goma ya amince cewa amurka ta cima muradinta da ta shata a samar da cikakken 'yanci na ɗan adam sakamakon wannan bincike yana fitowa ne kusan shekaru hamsin bayan kisan da aka yi wa jagoran masu fafutuka marigayi martin luther king jr binciken wanda kamfanin jallancin labarai na associated press ya gudanar tare da haɗin gwiwar cibiyar nan mai bincike kan al'amuran jama'a ta norc ya nuna cewa mafi yawan amurkawa 'yan asalin afirka sun nuna cewa ba a samu wani sauyi na azo a gani ba kan batutuwan da suka shafi 'yancin walwala da mu'amala fannonin da suka nuna har yanzu akwai koma baya a kansu sun hada da yadda kafafen yada labarai suke nuna bambanci a kansu da wakilci a siyasance da kuma samar da dama ta fuska tattalin arziki sannan binciken ya nuna cewa amurkawa 'yan asalin afirka ba su da kwarin gwiwa cewa fannin shari'a amurka zai musu adalci a duk lokacin da wani abu ya haɗa su da hukuma labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama domin sauraron shirin tsintsiya da jimai alza ta kawo mana Tsintsiya. Maɗaurin ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. To, mun ji ra'ayin wasu makiyaya da manoma daga ɓangaren Plateau akan koshin ƙoƙarin da ake ko kuma magatun da ake ta cacar baki a kai. na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa a zama zaman lafiya a tsakaninsu haka kuma mun ji ra'ayin wasu makiyaya daga da manoma daga bangaren abuja to yau su kuma bangaren jihar kaduna menene ra'ayinsu wakilin sashen hausa isa lawal ikra shi tattaki ya samu mana waɗannan ra'ayi kamar haka sunana ishaq ibrahim gaskiya mu hakan nan da aka shiryo da gaskiya bai yi mana ba muna so a kare mutuncin mu na filatance a yi mana labuka a bar mana makiyaya makiyaya mu sabida da rigimomin nan da muke yi da hausawa da filani da wannan rigima tana haifar da matsaloli to kako mu muna so yanzu a zauna lafiya dan fitar mana da labukan mu ko dai da shanu yanzu sun kai ba irin da ba sosai amma muna son zaman lafiya ne da mu da manoma malam musa to ni abin da nake gani a nan idan aka tsare mu gwamnati za ta iya mana komi da komi har da inda dabbobin mu za su abincin da za su je za a iya bamu in aka ce mu daina yawo za a iya mana komi da komi a hana su yawo gaba daya killace mu ce mu zauna wuri daya tsakani da Allah dole ne a ban mu yawo a Najeriya duk inda ya kamata mu taka saboda dabbobin mu ke yawo ba wai don wani abu don mun dogara da Allah mun dogara da wannan dabbobin namu idan in dai in suri min jairi go in kwara kimin saboda don min dogari i. in yamki amin iyarki amin komi da komi gwamnati wa ta waɗan kimin hocce dawainiya amin domin Allah sabo inohon ba min ba wata da ba gwamnati nani kuma iwa waɗan kimin nohun Rabiu Abubakar ya kamata dai a basu dai inda inda aka san su a basu a daji shi gaba da kiwo su a daji kiya mu dai gaskiya muna tsoro kada a tsare mu kuma ba mu samu wurin kiwo ba tunda ba wanda baya son zaman lafiya to amma kaga kana da dabbobinka a daji ba mamaki gwamnati bai san da kai ba kana yana kana can kana da harkokinka a daji shi shi zai ce zai maka wani abu kuma bai yi ba irin shi muke tsoro yusufa ibrahim eh, gaskiya tsakani da allah abin aka ce za a mana ba yi ba saboda muna so mu sami zaman na lafiya kamar yadda abubuwan nan suka taso haka mu ma ba da son mu ba abin da muke so a fita mana da labukan mu inda za mu yi kyau da mu da manoma duka a samu a zamana lafiya da duk wani abin da zai taso kaga in kana da labi kana da shanunka za ka bi ka wuce ba tare da he ka taɓa manomi ba a fitan mana da labuka da mashayar ruwa duka an tattoshe mana ba mu da sukuni wani gurin he ka taho za ka je ban ruwa ba za ka sami gurin bi ba kaga dole ka bi inda ba a so mu ma tsakani da Allah wannan noma da ake yi mu ma me muke shi in ba noman ba ita saniya in kana da ita kaga ba za ka yanka ka shi ba noman nan shi ne kai mun fi son zaman lafiya sunana yahaya muhammed daga nan marban jos katabu eh gaskiya idan ma aka yi hakan yana da kyau amma abu ne wanda ba ma zai yiwu ba sabidi da shi makiyayi an san shi ne dole sai ya fita da shanun shi shanun sun samu ciyayin da za su ci inda rani ne kuma su samu karen da za su ci to yanzu akwai matsalolin da suke faruwa a ƙasar nan ka san tsohon burtalinka wanda ka sani kana bi kana wucewa kaka da kakanni sai ka zo ka tarar da an cingashe wurin an mai da shi gidan gona ko kuma wani babban ma'aikata haka to wannan abun gaskiya na shi mana tuwo a ƙuriya kuma a wajen inda muke zuwa muna ba mu ruwa mafi akasari yanzu idan ka je duk wani magangari an kashe wurin an mai da wurin gonaki sunana abubakar alhaji usman yalle gaskiya wannan abun ba zai yi ba saboda na san halin gwamnatin najeriya ko an fara in wani ya zo zai rushe wannan lamarin saboda haka ba zai yi ba ni ban goyi ba wannan abun ba amma da za a tsaya tsaye irin na mai daka da abun zai yi kuma in ka duba yanzu akwai ma'aikatoshin gwamnatoshin da dama gurare da dama da gidajen gonakin dabbobi da ake yi na masu kuɗi kaga da dama in sun zo sun samu fulani a guri koran kare ake musu to mu gaskiya ba mu da goyon baya wannan abun don haka muna ganin in dai da za a inganta labuka to kawai ko da ba a keɓance mu guri guda ba a dai ba da tsaro ko ina wannan abun zai fi kyau a bar kowa ya walwala inda yake so suna aliyu yakubu eh, eh abin yasa su makiyaya suna da laifi laifin su idan sa shi gonar mutum ba sanar da shi cewa za su shiga sai dai kawai gan sun faɗo gonar shi kuma za ka shuka ka kashe kuɗi amfanin gona ya yaɗu sai ya yaɗu ka ga an turo an sun turo shanun su cikin gonanka suna maka banna aga wannan ba adalci ba ne. sannan kuma bayan amfani ka kauda amfanin ka ka tafi irin abin da ka bari wanda kana son kai ma kana da irin kana kiwon awaki ko tumaki a gida ya kamata su samu albarkacin wannan abin su zo ka dauko musu abin gonan nan ka kai musu ba sai ka siya ba za su zo su kora shanu gonan ka su cinye bayan sun cinye ma su kona saboda mugunta sunana Ibrahim mustafa to alhamdulillah ni ina ganin duk da kide ni manomi ne amma akwai kalubale wanda mu kama manoma akwai ta gefen da muke da laifi saboda akwai hanyoyi wanda za ka ga cewa fulani ya kamata a ce an dan saka musu hanyar za su iya rabawa su wuce ba a saka musu mu kan manoman mukan kure to idan ku har za mu kure irin wannan wurare dole ne a samu irin wannan matsaloli amma an hakika gaskiyar magana ne wannan tsari da gwamnati take so ta yi na killace su wuri daya abu ne mai kyau in aka yi hakan an musu adalci kuma su ma za su samu damar aiwatar da kiwon su a bisa adalci ba tare da yawan hayaniya hayaniya ba. Assalamu alaikum Umar Jefa mai suna Umar Jefa kenan a garin Raban Jos. Gaskiya su kansu an dan shiga haƙƙin su inda zamu wa kan adalci. saboda akwai wuraren burtale da muka sai a da burtali burtali ana haifar da masa burtalin su a su ma ba su haƙin su akasari da yawa sai an haifar da burtali sai ga mu manoma an zo an zo an kinsa samu da ba mu san burtalin ne ba sai a yanka wuri kusa ga burtalin nasu a ba mutum ko a sai da wani mai kuɗi wurin ya zo ya gona ba tare da shi ma ya san burtali ba ne saboda kowa a yi adalci a maida mai haƙƙinsa a haida kowa haƙƙi haƙƙinsa sannan idan aka haka sai ɗauke wannan matakin saboda tara su wuri ɗaya tsakani da Allah su mu an shiga nasu haƙi bulati da ya sabu a ware mashi wuri nashi na kan ya yi tafiya inda yake so ya saki dabbobin su yi kiyo dabba an kuma an killace ta wuri ɗaya? gaskiya akwai matsala akwai gyara ni ne Dr. Adamar Funtuwa a gaskiya manoma ya kamata keɓe musu kamar yawa burtali yanda masu kiwo idan su taho za su wuce ba tare da sun shiga cikin amfanin gona ba su kuma hilani su rika karewa amfanin gona saboda a zauna lafiya da jama'a a sunana alhaji ayuba mai da akwai funtuwa gaskiya a wannan lokacin da muke fulani suna cutawa manoma domin rashin abinci allah shiga haƙƙinsu ba fita masu da bartali yakan sa suna shigowa gonaki amma kamar mafi akasari mutane da dama masu fidda hanyar da shanu za su wuce sukan samun yawan rashin yin ɓanna hatta ni kankin kai na gaskiya bana na samu sauki a fannin gona na sakamakon fitar da hanyar shanu da na yi gaskiya na samu saukin bana manoma ubangiji Allah ba mu dama da iko mu kamanta bakin gaskiya mu gurin wakilin yaran mu babu laifi idan ya gagare shi hukuma ba ta bari ba ba ba, ba, ba ba ba, ba, ba abin da ya sawaka kenan a shirin a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba da jin ra'ayin makiyaya da manoma akan ko kokarin da ake yi na warewa makiyaya wurin kiwo zai sa a sami zaman lafiya tsakaninsu a halin yanzu kuwa a madadin wakilin sashen hausa isa lawal ikara din ali ke cewa a tunafa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. Ku garzayo ku amsa kirana. Maganganun da na zazzana. Najeriya haɗin kan juna da rai da rana. Shi za mu sa gaba ba zan canta kadama ba. Sun tsaya madaurin kiraya babu wari. Hausa yarbawa ne ba mu rabe ba. Hannu ya ba shi ɗaukan jinga. kai na yanga mu tabbatar muna son junan mu ba mu rabe ba ba mu rabe ba ba mu rabe To gaida gaida Jummai Ali da maimacin shirin tsintsiya maɗaurin kiɗa yanzu kuma lokaci ne da Ibrahim Garba zai gabatar mana da jawabai daga dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkamu da sake saduwa a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya nuna rashin amincewa da ƙarin wadin shekara ɗaya ga shugabannin jam'iyyarsa ta APC da buƙatar sabon zaɓe. Shugaban matasan jam'iyyar da su Jalo Waziri ya ce jam'iyyar na mutunta matsayin shugaban, amma sai jam'iyyar ta duba lamarin. wani jam'iyya shirye suke kuma ina mai tabbatar maka a kusan abin da za a yi ittifaki a kai kenan. Baya ga zargin sojoji da haɗa kai da 'yan bindiga da janar Tiwa dan Juma ya yi da kiran mutane su fito su kare kansu rundunar sojan Najeriya ta ce zargin abun takaici ne. Kakakin shugaban PDP Shehu Yusufu Kura ya yi watsi da cewa jam'iyyarsa ta yi amfani da Cambridge Analytica wajen ɓata Buhari a 2015. Haka su ma 'yan APC suka yi suka ɗauko mutumin da ya taimakawa Obama ya ci zaɓe David Axelrod suka biya shi shi dubban miliyoyin daloli. Yayin da shugaba Buhari ya ziyarci Legas da ya ba Bola Tinubu an yi bison wakilin muryar Amurka Adamawa Sunusi Adamu a garin Jesu da ke jihar Gombe. Nasiru Adamu kai muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka dai, to yanzu za mu shiga zauren mu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne shugaban majalisar malamai da limamai ta jihar Kaduna Sheikh Abubakar ne da kuma rabaran Juma Adamu na majami'ar Ekwa ta biyu da ke Kano. Ga Sheikh Babantini. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Sunana kamar yadda ake kira Sheikh Usman Abubakar Babantini, babban limamin masallacin juma'a na matatan mai na kaduna kuma shugaban majalisar limamai da malamai ta jihar kaduna muhimman abubuwa da suka dami al'umma a wannan ƙasa suna da yawa dukkan ƙasashen duniya sun fada cikin wannan tsanani kuma sun fada cikin wannan kunci mu a wajenmu nan mu saboda dalilai guda biyu nan da muka ambata na farko dai tukuna an karya tattalin arzikin ƙasar nan kafin wannan gwamnati ta zo na biyu sannan sai muka zo aka karbi gwamnatin nan a cikin yanayin wani hali wadda Allah ya kaddaro mana na karayar tattalin arzikin ko kuma eh, darajar man fetur wannan ya sa dole ko mun ki ko mun so mu sami kanmu akan wannan to zaman mu mun fada cikin wannan yanzu sai abubuwa guda biyu mu ga menene mafuskanta mun sani dai alal hakika matsalan da ke saka mu cikin kowane irin matsala shine abubuwan da muke aikatawa na sabon Allah musamman rashin gaskiyar mutane da facaka da kuɗin mutane da sace kuɗin mutane da makamancin irin wannan to yanzu menene abin yi gare mu na farko tukuna su 'yan najeriya magana ta gaskiya idan mutane suka fada cikin irin wannan yanayi to dole ne su yi abin da ake kira wato ainihin sadaukar da kai wato su sadaukar da kai su ɗauki haƙuri su ɗauki jimiri kuma su yi iyakar ƙoƙarinsu su yi ta addu'a su bi ubangiji kuma su yi ta addu'a su ta neman Allah ta baraka wa ta'ala ya yaye mana wannan matsayi da muka sami kanmu sannan kuma su yi ta ƙoƙarin aiki su ga cewa ta wace hanya za su bi su ga sun rage makawunansu raɗaɗin wannan musiba da ta same mu sannan in aka komo ga ainihin gwamnati abin da ya wajaba gare ta ita gwamnati ya zama wajibi alal haƙiƙa gwamnatin nan dole a tausaya mata domin ta karɓi mulki ta iske ƙasa ta fada cikin tsananin mugun hali na cin hanci da rashawa wadda shi ne ma abin da ta kamfen a kan cewa za ta fara aiki a kansa ta karbi mulki a lokacin nan ƙasar nan tana cikin tsananin zubar da jini da kashe rayukan al'umma babu gaira babu dalili kuma babu ji babu gani wadda yana daga cikin abin da ta ce za ta fuskanta to abinda wannan gwamnati muke ba ta shawara shine gwamnatin general buhari ya zamto ta fuskanci wa'ancan kuma ta fuskanci wannan domin sauƙaƙa irin wannan matsaloli da muke ciki har Allah ta baraka wa ta'ala ya fidda mu sannan in aka komo a fuskan attajirai na ƙasa da al'ummomi na ƙasa wadda suke masu samu kamar manya-manyan attajirai ba zan ambaci wane kowa ne kowa ne ba wajibi a tsari na shari'ar musulunci idan mutane sun zam sun fada a cikin tsanani da cikin kunci to wajibi ne akan mawadata su ɗauki gabaran ciyar da dukiyansu da yin amfani da dukiyansu domin sauƙaƙa ma al'umma. Ubangiji ta baraka wata ala ya faɗi a cikin alkur'ani mai tsarki wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Suna ciyar da dukiyansu akan suna so, suna ciyar da talakawa da kuma wanda aka ɗaure a gidan yari da waɗanda suke cikin tsanani mai kunci shi ma rabaran dan juma ya ce jama'ar najeriya assalamu alaikum a musulmi da kirista gaba ɗaya ina yi mana sallama a cikin sunan yesu ina kira ga kirista da musulmi da muke a nan arewa mu mai da hankalinmu ga zaman lafiya idan muka duba abubuwan da suke faruwa a nan arewa abubuwa ne wanda sun kawo mana taɓarɓarewar arzikin kuma idan muka duba addinin kansa ma muna yinsa cikin tsoro da fargaba wannan ya samo asali daga rashin zaman lafiyar da muke yi idan muna zaune lafiya za mu iya bauta Allah ta kowace hanya da muka ga ya dace mu yi kuma arzikin ƙasarmu musamman a arewa za mu ga ci gaba idan muka duba kamar a nan kano inda muke za mu ga akwai kamfanoni da yawa waɗanda an rufe su idan wata ƙungiya ko wani mutum yana da damuwa game da wani ko ga gwamnati abu mafi sauki bar a zauna a daidaita a fahimci juna duk abin da arziki bai kawo ba to rashin sama ba zai kawo mana ba da aka kira na da kirsa da musulmi 'yan Najeriya, arewacin Najeriya, bari mu haɗa kai. Mu da zancen bambance-bambancen addini, harshe, kabila. Mu da zancen bambance-bambance na ko ɓangare. Domin Allah da imu ya san za mu zama haka. Har yadda ni in zama kirsa, a kirsa ma in zama rawar. Da yadda Allah ne haka ta faru. A cikin danginmu da 'yan uwanmu akwai waɗanda Allah ya yadda su zama limamai, su zama na'ibai da sauransu. To don haka ba mu fi Allah iko ba bari mu bar wa Allah abin da ya fi ƙarfinmu mu inganta arewacinmu mu kuma inganta kamfanoninmu mu inganta addininmu mu yarda cewa Allah ɗaya ne kuma ya san da mu shi ne kuma ya biya mana bukata matasa musamman matasan da suke yin wasu abubuwa me yiwa suna yi sakamakon rashin aikin yi bari a yi kira da hukuma wannan abin yana ta a kanta waɗansu suna kawo tashin hankali domin ba su da aikin yi mutum yana fama da aikinsa ina shi ina tashin hankali saboda haka shugabanninmu na ƙasa musamman gwamnoninmu na arewa da ciyamunmu sarakunanmu da kuma masu unguwanni daga sai bari ku sani Allah ya ɗora muku nawaya kuma a kan nawayan nan ta lura da mutane Allah zai tambaye mu a addinance a gwamnatance da wannan takaitaccen jawabi nake cewa Assalamu alaikum Ubangiji ya bamu zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin wannan ƙasa mu Najeriya da arewacin Najeriya. Jalla allazi wahidu. kama mana. guda sau Kai kuka mana. nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To a gaida Ibrahim, to jama'a shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC wanda yanzu haka mu ke cewa karfe biyar saura minti biyar ga wannan sakon. Idan fa kwaya ta narke. Can wewe na kwaya sun dauga gaye ne. kwaya kala-kala ne akwai wanda ake ce mata kashin bera akwai wanda suke buga alluran kwaya akwai wanda suke shan bula akwai wanda suke shan kashin kadangare akwai wanda suke shan kwata amma ni ina shan yawon maciji ne in kwaya banda kwaya idan fakwaya ta narke. Na hutawa na ne baba baba ci nake yi ba. Kawai yin sha'un huta zama sarauniya haka ne kawai abun yake ba Shirin idan kwaya ta narke fa zai dinga zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Karfe hudu agogon Najeriya, Nijar kamar da Chad duk ranar Lahadi. Tare da ni Hafsat Maina Muhammad. <laughs> idan kwaya ta narke komai yana iya faruwa. Mukiyayi shan kwaya domin tana rusa rayuwa. Sa'annan kwaya ta narke To madalla sai a kasance da murya Amurka inda sabon shirin idan kwaya ta narke zai ringa zuwa muku daga gobe asabar da karfe hudu agogon Najeriya da Nijar a kowane shirinmu na la'asariya ranar Lahadi. yanzu da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya yi kira da gudanar da bincike mai zaman kansa kan mummunar aron gama da ta auku a kan iyakar isra'ila da yankin gaza a jiya juma'a wacce ta yi sanadin mutuwar falasɗina goma sha biyar kana wasu dubu hudu suka jikkata ciki har da mutane 750 da suka ji raunuka sanadiyar harbin bindiga a jiya juma'a kwamitin sulhu na majalisar ya gudanar da wani taron gaggawa domin tattauna takaddama da ta kaure a yankin na gaza amma ba tare da an cimma wata matsaya ba dubban mutane ne dai suka halarci jana'izar waɗanda a kashe yayin da falasɗinawan suka ayyana a zaman makoki a yau asabar ga dukkan alamu an gudanar da zaben shugaban ƙasa a zagaye na biyu a ƙasar saliyo cikin kwanciyar hankali yayin da ake hutun bukukuwan isa a ƙarshen makon nan a wani yunkuri da 'yan ƙasar suka yi domin kammala zaben ƙasar da suka faro tun a ranar bakwai ga watan nan na maris shugaban ƙasar enes bai koroma zai yi sauka daga mulki ne bayan da ya kammala wa'adinsa biyu na shekaru biyar biyar ana sake zaben ne bayan da dukkanin 'yan takara sha ɗaya suka gaza samun kashi hamsin da biyar cikin ɗari na ƙuri'un da aka haɗa a zaben farko adadin da ake bukata domin samun nasara a zaben masu jefa kuri'ar sun yi zaɓi ne tsakanin ɗan takarar jam'iyyar mai mulki ta apc wato dr samura matthew wilson kamara da kuma ɗan takarar jam'iyyar sierra leone people's party julius ma da bayo wanda ke takara a karo na biyu a shekarar 2012 ya faɗi zaɓe bayan da shugaba mai barin gado koroma ya ka da shi a yau asabar rasha ta baiwa burtaniya umarnin ta rage jami'an diflomasiyanta sama da hamsin da wasu ma'aikata a ƙasar ta rasha wannan mataki da rashin ta ɗauka shine na baya-bayan nan a matakin martanin da kasashen biyu ke ɗauka a kan juna inda suka sallami jami'an diflomasiyyan junansu 23 a ranar juma'a fadar kremlin ta bada umarnin a sallami jami'an diflomasiyya 59 da suka fito daga kasashen yammaci 23 a matsayin ramuwar gayya kan martanin haɗin kai da ƙasashen suka ɗauka na korar jami'an diflomasiyyar rasha kuma ga dukkan alamu matakin na rasha ya fi shafar birtaniya ne inda aka bai wa jakadan kasar wata guda ya rage adadin jami'ansa zuwa daidai adadin jami'an diflomasiyyar rasha da ke birtaniya to madalla masu mu da wannan muka karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin mahmud lalo da ya taya na gabatar da shirin da kuma salaman abu wanda ya hada shirin ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau mr dave Nisar fili hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.